wadda a satin da ya wuce mun tsaya a cikin hadisin samratu bin jullo wannan dogon hadisi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin wani mafarki da ya yi da kuma irin abubuwan da ya gani a cikin mafarkin wadda har mun kai ma wajen da su waɗannan mala'iku da suka ɗauko annabi sallallahu alaihi wasallam suka fara fassara mishi wannan mafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labarin abinda su waɗannan mala'iku suka fassara mishi amma rajulul awwal الذي أتيت عليه يطلق رأسه بالهجر ونمتم نفرق ودك شوقي أكنسا ما أنا كوتي أنا جند أكنسا جدودي فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة ولني yake ɗaukan wani abu na alkur'ani yake rikan wani abu na alkur'ani kuma ya zo yi watsi da wannan abin da ya rika na alkur'ani hukunce hukuncen alkur'ani dokoki da Allah subhanahu wa ta'ala ya shaida a cikin alkur'ani bayan ya ji su ya fahimce su ya yi watsi da su ya ci gaba da gudanar da abin da ransu yake so wai namu alisalatul maktuba sannan yakan yi bacci gabanin sallan farilla idan war haka yake so ya je kwanta a da sai ya kwanta bai yi magari ba bai yi isha'i ba wannan bai gane shi ba kuma ba abu ne da zai ba su lokaci na musamman don ya saurare su ba jama'a mun fahimta ko satin da ya wuce mun yi dogon bayani akan wannan gaba to duk wanda waɗannan sifofin ya siffanta da su to irin azabar ta kenan Allah ya tsare mu wa amma ar-rajulu wa amma ar-rajulu alladhi ataita alayhi yusharsharu shidquhu ila qafahu yace to amma wannan mutumin da shi kuma ka zakke zuwa gare shi ka gamu da shi yusharsharu shidquhu ana kece haɓansa kumatunsa ila kafafu zuwa ƙeya ba mun ambaci wani daga ciki da annabi sallallahu alaihi sallam ya bada labari wadda wani mai suka da wata kugiya ta karfe yake sukansa ba yake to wannan mutum da ka zo ka same shi ana yage kuncinsa da wannan kugiyar zuwa keya wa man kirahu ila qafahu hancinsa zuwa keya wa ainihu ila kafahu idonsa zuwa keya ma'ana ba wannan bangaren guda daya idan aka saka sai an bare shi ba sannan kuma sai ya sake komawa ɗaya ɓangaren sai ya je ya sake ɓare shi kamar yadda ya ɓare wannan gefen to kafin kuma ya kama da wannan gefen wannan gefen ya sake dawowa ya haɗe kamar yadda yake a farko ana ta mishi wannan azaba fa innahu rajulu yaddu min baitihi mutum ne da yakan buga sammako daga gidansa fa yakzibul kadhiba ya je ya fesa wata ƙarya tablugul afar wadda sai ta shiga kowane sasanni a duniya domin shi karya, mutum ya yi ƙarya tana da matakai daban-daban kamar mu ce zalunci ne zalunci yana da matakai daban-daban misali idan ka ci naira dubu na wani yallaɓoi sakamakonta ba ɗaya ba ne daga cin naira dubun wani fakiri annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fushin allah yakan tsananta a kan zalintar wadda ba shi da karfi sannan ka cin naira dubu na kuma wani fakiri ba ɗaya ba ne daga cin naira dubu na maraya Jama'an mun saboda kafin a hukunta abin da kai zalincin sai an kalli kuma wa ka cutar wataƙila wata mata ce mijinta ya mutu ba ta da wani takamaiman wanda yake tsaye a kanta saboda ganin kusanci da take da shi da kai imma na makwabtaka ko wani abu sai ta ba da sautu a saya mata wani abu a tsakaninka da yayanta sai ka ne ka wannan kuɗin yanzu wannan daidai ne da wani wanda ya aike ka da naira miliyan biyu ka je ka dubu ɗari a ciki saboda matsalar da za ka sa shi in ka ci dubu ɗarinsa a miliyan ɗaya ba ɗaya ba ne da matsalar da ita za ka sa ta in ka ci naira dubu goma mun fahimta ko to haka ƙaryar yaya karyar take wani ƙaryar idan ya sha ta karyarsa ƙaryar za ta ƙare ne a majalisansu inda ya sha ta ƙaryar a wajen ƙaryar za ta ƙare akwai wanda in ya sha ta ƙaryar duk gari sai an ji wannan ƙaryar to ba ɗaya ba ce da ƙaryar da za ka taƙaita a anguwarku ko a garinku da kuma ƙaryar da za ta shiga duniya jama'a mun fahimta kamar a ce mai wa'azi ne ko mai karanta suwa ne sai ya faɗi wani abu yarfel ne ko ƙarya ne ko wani abu kaga adadin yadda zai yaɗa abin a tsakanin al'umma ba ɗaya ba ne da wani farar hula haka kawai ya faɗi magana a cikin anguwa to wannan malamai suka ce yana daga cikin abin da a daidai wannan lokacin ya yawaita a tsakanin al'umma shine amfani da irin wannan social media wajen sake maganganun da baka da tabbas a kansu wata kana da friend wani yana nijar wani yana katsina wani yana kano wani yana abuja daga inda ka sake maganar za a yi shari yanzu kowace jiha wadda zai hau zai iya ganin abin da ka faɗa ka ga ba ɗaya bane a ce a anguwar ku ka tsaya ka yi wannan ƙarya jama'a mun fahimta ko yace fa innahu rajul wani ne daga cikin mutane yabdu min baitihi da zai fita daga gidan daga cikin gidansa fa yakdhibu al-kadhiba afaq sai ya shara da ƙarya da sai ta isa kowane kasanni jama'ar fahimta ƙarya yana ɗaya daga cikin abun da ke zama sanadiyar halakar bawa alkairi alkairi baya zama tattare da makaryaci alkairi baya zama tattare da makaryaci nana aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam take cewa ma kana qulqun abgaba ila rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam min al Ta ce babu wani ɗabi'a wani hali mafi zama abin kyama da muni abin annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar ƙarya duk ɗabi'unka duk halayenka duk munanan halayenka ta ce babu wata ɗabi'a da annabi ya fi tsananta kamar ƙarya daga inda ya gano ka makaryaci ne na na shi da ke tsananta kan tsananta a kanta saboda ita ƙarya ɗaya daga cikin illarta ne busar da zuciyar mutum Na hawla na kowace illa babu wani arziki da Allah zai ma bawa babu wani arziki da Allah zai ma bawa a cikin mu'amalarsa a rayuwa kamar Allah ya bashi buɗaɗɗiyar zuciya ta yadda yanzu misali in mun ga gyara za mu gyara ma kuma daktar idan an ma faɗa za ka ji faɗa in an gaya ma gaskiya za ka karɓa to kaga wannan buɗaɗɗiyar zuciya da take iya karɓan gaskiya da take iya karɓan gyara da take iya karɓan faɗa ba za ta taɓa taɓewa ba saboda kullum tana jiran gyara a duniya kuma Allah ya alkawarta wanzuwan wadda za su maka gyara to matsalar ƙarya shine zuciyar take fara busarwa annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa iyakun wal kadhib iyakun wal kadhib annabi yace ka shedin ku annabi yace ina jan kunnen ku annabi yace ku kiyayi kariya? fa innal kadhiba yahdi ila fujuri domin kariya takan kai mutum zuwa ga fajirci fajirci shine bushewar zuciya idan mutum ya zama fajiri to kwata-kwata rayuwa kwata-kwata ba yadda za a yi shi ya yi daidai in dai kuna so ya yi daidai sai dai wani ya jagoranci abu inda za a ce yau zai yi magana da surukinsa, to sai dai ku wakilce shi in kuna so ya yi abu mai kyau amma in kuka bar shi da shi sai ya bata abin da ya samu yahudawa kenan zuciyarsu ta bushe Allah ke sun makasar ƙulubukun min ba'ad zalika a yi kal hijarati au ashaddu qaswa Allah ke zuciyar ku ta bushe Allah ke kai zuciyarku ta ta mafi dutse bushewa Allah ke zuciyar ku ta bushe ta mafi dutse bushewa ba karatu ne ba su yi ba ba gane karatu ne ba su yi ba amma zuciyar ce ta bushe saboda ka idan kama mutum gyara ka mishi abu kaza ba daidai bane to ba wai bayan bai karban ba zai yi kokarin tunanin kuma wani mataki zai dauka ne ya dauki fansa akan maganar da ka gaya mishi wannan yasa suka yi ta kashe annabawan Allah idan mutum na da bushewar zuciya ba shi karatu ne karatu ba to yanzu zaka yi ainihin karatu sai ce da shi ake yi ha to da ba qur'ani ba da wani ake yi ba yanzu an sai mu yi karatu kai mu tashi ba da wani ake yi ba a da kai ake yi da kai ake yi mana haka to yanzu in ba da mu ake yi ba to da ba ake yi idan an yi maganar ƙarya akwai masu yi ko babu in an yi maganar riba akwai masu yi ko babu in an yi maganar zina akwai masu yi ko babu wanda ba sa zuwa gani akwai su ko babu to da su mana ake yi saboda ka ai Allah da ya saukar da wahayi ya saukar ne da mu to amma shi yadda zuciyarsa za ta bashi sakon sun kuyan abin da ya kamata a ce ya fahimta to bushewar zuciya duk tana daga cikin abin da ya haifar wa mutum da haka to fa girci ji shi ke kai mutum zuwa da haka annabi ce fa innal fujura yahdi ilal ilal na fajirci fajirci yakan kai mutum zuwa da wuta wala yazalu rajulu yakzib wa yataharra al-kadhib annabi ya ce mutum ba zai bushe ba yana ƙarya yana kirda don ƙarya shine ya tsaya ya kino me zai shirya ya faɗa hatta yuktab inda Allah kazzaba har a rubuta shi abin Allah cikin matsayinta Kuma ƙarya tana daga cikin tana daga cikin mafi muni abinda mutum in ya zartu da ita yake samun matsala kuma ɗaya daga cikin illar ƙarya shine takan shiga cikin jini da jijiyar mutum yanzu idan da za a ajiye mashayin giya ko mashayin taba a ajiye makaryaci a ce su tuba su daina mashayin jiyan nan zai saurin zai yi saurin bari makarinci bai bari ba idan ƙarya ta shiga jikin mutum yanzu ba ga mun faɗa ba to amma dole in ya zo maganar haka sai ka samu sai ya sake fa saboda takan zama takan shiga ɗabi'ar mutum annabi ya ce to kakan ja mutum zuwa ga fajirci ga ashe kenan dole makaryaci ya koma zuwa ga roƙon Allah da mai da al'amarin shi zuwa ga Allah domin ya samu kuɓuta daga wannan mummunar ɗabi'a to hukuncin da ake mishi shine wannan ta mai fiska kafin tashin alƙiyama a mai hukunci da abin da ya dace da shi shi yasa ɗaya daga cikin block da ake fara shimfiɗa na mutum ya zama munafiki ne ƙarya duk inda ka samu munafiki to da ka samu makaryaci ne shi yasa za ka yi ta ganin cikin alkur'ani ya rantsi bai yi ba Allah ya ce ya yi idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun to ashe idan irin waɗannan abubuwa sun bayyana rana a shekinan kada akwai bukatar mutum ya yi kokari ya kame kansa gaba ne saboda kullum yana yi kuma abin da gaba gaba yake har ya kai shi matsayin da kuma ba zai samu juyowa zuwa da baya ba domin idan zuciya ta bushe to za kuma an shiga cikin fitina Allah ya tsare mu Allah ya tsare mu yace wa amma rajulul ladhi ataita alayhi yusharsharu shidqahu ila kafahu ومنكره إلى قفاه وعينه إلى قفاه فإنه الرجل يبدو من بيته فيكذب الكذب تبلغ الآفاق wanda yake karya ta isa ta kota ina sai ce wa amman rijalu wa nisa'ul qura amma maza da mata waɗannan ƙirararrun ma'ana tsiraitattun ba sun ga waɗansu a cikin wata tanda ba kirara ana ta gana musu azaba yake to wa amma rijal wan nisa'ul ura allazina fi misli bina'i tanur wanda suke cikin wannan kamar ginin tandadin fa innahum az-zunatu wa zawani mazinata ne mazan su da matan su e azabar mazinaci kenan ai idan kun in kun tuna yadda muka karanta hadisin wannan tulun wannan tandar ba an hura masa wuta ta ƙasa ba idan wutan aka iza shi ya haɓaka ya hauhawa to sai su kama kururuwa da ihu a ciki to kuma babu mafita annabi yake mun leƙa mun gani maza ne da mata tsira to wannan shi ne makoma na mazinaci wanda ya afka mazina bai tuba ba har ya bari ajali ya cin mishi to kaga ya samu damuwa ma kansa damuwar da bai saran da zai fita a cikin ta yana daga cikin abin da ke nakasa nakasa al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah daga zarar zina ta bayyana a cikin wata alƙarya riba ya bayyana a cikin wata alƙarya annabi ya ce faqad ahallu bi anfusihim azab Allah sun saukar makansu da azabar Allah da hannunsu inji annabi sallallahu alaihi ma'ana kamar sun cika takarda ne suka bayar suka ce Allah a sauko mana da azaba annabi ya ce da hannunsu suka nemo azabar Allah suka saukar da azabar Allah kansu malam yana daga cikin abun da ke fatattaka al'umma ya hana al'umma jin daɗi wallahi zina idan da mutane sun samu natsuwa sun samu buɗaɗɗiyar zuciya a mu'amalar su ta yau da gobe zina tana daga cikin abin da za a yaƙe ta ido rufe domin al'umma ta zauna lafiya ba za a zauna lafiya ba cikin al'ummar da zina ya yi katutu a cikin ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake faɗa a cikin wani hadisi haka yace akwai waɗansu abubuwa guda biyar idan suka shigo cikinku idan suka rufe ku sai annabi sai kai ina neman tsarin Allah da waɗannan abubuwa biyar su shigo cikinku daga cikin abubuwa biyar din annabi sai yace lam lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu hatta yuqlinu biha illa fashatihi musta'un wal awja'u allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madu annabi yace alfasha ba ta taba bayyana a cikin wata al'umma ba lam tasharil fahishatu fi qaumin qattu alfasha ba ta taɓa bayyana a cikin waɗansu mutane ba da ɗan bayyana shi ne a iya gane nan wajen wajen zinani kowa ya sani ya bayyana ko bai bayyana ba ba wai zagawa ake a yi zinan a ɓoye a ɓoye ta yadda ba a nan wajen wannan anguwan anguwan zinani za a iya ganin mazinaciyar karuwan gata a zaune tana jiran mazinaciyar ko ga ta a bakin titi a tsaye kowa ya san me ya kawo ta ita kuma ba ta kunyar a san me ya kawo ta ya bayyana ko bai bayyana ya bayyana a san wannan wajen waje ne takamamme al'amarin zinace zinace ake yi annabi yake lam tashari fahishatu fi kaunin qattu alfasha tarbina luwaɗi. ba su taɓa bayyana a cikin wata al'umma ba da tsayi illa fasha fihi musta'un ce annoba ta yi ta barcewa a cikinsu wal auja'u lati lam takun mabar da kuma cututtukan da ba su taɓa shuɗewa ba fi aslafihim allazina madaw cikin magabatan su da suka shuɗe inda za a ta da kakanni da iyaye su ba su san waɗannan cututtukan ba annabi yace dafi ta ganin su yanzu wannan hadisi kawai bai tabbatar mana da annabi muhammadu manzan Allah ba ne ya tabbatar mana Yadda alfasha ba ka taba bayyana a cikin wata al'umma ba cikin waɗansu mutane hatta yu'linu biya, har su bayyanar da abin a fili ba a ƙorewa fa sai annoba ta addabe su cututtuka waɗanda ba su faru ba a cikin iyayensu da kakanninsu su kuma sun afko musu haka ne ko ba haka ka dubi yadda muke rayuwa duk shekara sai ka ji wata sabuwar ciwo da sabon suna haka ne ko ba haka ba duk shekara ko dai ka ji wata sabuwar annoba ita ma an ba ta suna sabo ko kuma a kira wani ciwo ka ji shi ciwon sabo ne ba wai kakanninka ba kai ma ba ka taɓa jinsa ba sai bana haka ne ko ba haka ba haka ne haka ne saboda haka matsalar cututtuka sau da yawa yana daga cikin irin an gurabe da muke dan samun misunderstanding haka da jami'an kiwon lafiya ko wani abu da sauransu sukan ce malam idan mun ce a dinga raba kondom sai ku ga kamar muna daure ma abun gindi ne kuma ba muna daure ma abun gindi ba ne na ce eh, gaskiya ne wallahi mu ma ba mu tuhumar kuna daure ma abun gindi ne sai dai kawai tunanin ne muke ganin ya takaita yanzu yadda muka karanta wannan hadisin abinda ke haifar da cututtukan zina kai kuma ba zinan kake so a magance ba abinda zinan take haifarwa ne turo shi za ku gama control din tunda in kun ba da kwandon ma wannan gobe wani ma zai fito mun gane magana ko ba mu gane ba annabi ya ce ita zina abinda take haifar ma al'umma cututtuka to yanzu in muka tsaya maimakon mu daɗa zinan kaga sai mu huta da cututtukan to idan kuma muka ce duk cutar da zina ta haifar mu je mu yi kokari a yi control ɗinsa ko a yi maganinsa ina gobe mana za ta sake kullo mana da sabu to yaushe za mu gama da su kun gane magana kuma cututtukan da za su kullo din ba fa lallai ne wadda suke alaka da saduwa ba a cututtuka annabi ya ce cututtuka saboda ka wani ciwon ba ma yana alaƙa da al'aura ba ne a tun da bai kawai bala'i ne haka bala'in zai taso wa mutane idan an ce annoba kan guguwa ma ba tana iya wata adadin mutane ba to sai ka samu guguwar ta zo ne sanadiyar zina to ashe yanzu idan zinan muka dakile kaga za mu dakile matsaloli da yawa amma in muna ci gaba da jiran sai zinan ta haifar da matsala sai mu ce to mu yi kokarin mu tsare matsalar to gobe ma za ta sake haifar mana da wata faduwa haka ne ko ba haka ba to shi yasa Allah da yake yana son mu sai yace wala qarabu zina ba dun mu zauna lafiya ba ne? sai sai kar ma ku kusanci zina saboda haka ni ban ga wani abin koye koye akan ma'aikacin kiwon lafiya ya fito ya yi faɗa da zina domin idan al'ummar da muke zaune ne hatta ma gudanci ya yadda zina daidai ba ne haka ne ko kiristanci sun yadda zina daidai ba ne addinin musulunci ba daidai ba ne duka al'ummar ta yadda laifi ne so sai a fito a yakin shi ai ba za a ce kana aiki ma wani addini ba ne tun da duk littafin da ka ɗauka ko ba naku ba in ka buɗe shi ma za a ga babu zina ba kyau a ciki haka ne ko ba haka ba saboda ka mummunan abu ne a cikin al'umma ba yana alaka a da wanda yayi zinan da wanda bai yi zinan ba in ana zinan kowa zai sha wuya yanzu in Allah ya hana ruwa zai ce ayi a gonan malamai ina kowa zai sha wuya haka ne saboda ka da gonar wanda yake zinan da wanda bai zinan ai duk abu ɗaya ne ai zai same su saboda ta hanya mafi sauki shine wata hanya za a bi wata hanya za a bi a yaƙi zina yana daga cikin ayyuka na alkhairi da al'ummar mu ta fuskanta wanda in na tuna yana daga cikin abin da ke samun fata na alkhairi kun ga irin waɗannan kwamiti kwamiti da ake na angoni da sauransu wallahi suna daga cikin hanyoyin da in Allah ya yarda al'ummar mu za ta samu sauki domin ɗaya daga cikin abin da Allah ke so ko da ba za ku iya magance abu bai ya gade kuna iya kokarin akan ya gabar na kun zura masa ido saboda ka idan an ga wani da wata suna hira sha ɗayan dare kaza sai zuwa ce musu to ku daina to kun ga wannan kun taimaki kanku kun taimaki kanku to yana daga cikin hanyar rage irin waɗannan fasadi din amma in wata ba wani mujurmin da ta gan shi kafin ku yi magana ba ya zo hira kafin a yi sallar magariba wai ya zo hira yanzu wannan mutumin kirki ne a wuce a yi magariba yana tsere yarinya a fito a zo a yi isha yana tsere yarinya to kaga irin wannan sai ku ce mishi last warning eh kar mu sake ganin ka zo mana anguwa wa haka in za ka zo ga lokacin da shari'a ta ce ka zo kuma in za ka zo din akwai wani abu kuma wanda yake wajen mai wayo haka ne ai ba wai yaro za a kawo wani wa wasu zo su bashi mintin tsinke <laughs> a wanda ju bayanin da ake yana ganewa to dama to me za ka ɓoye me za ka ɓoye in dai maganin gaskiya ne me za ka ɓoye in dai maganin gaskiya ne ko ko ni ne a tsaya gun ai za ka faɗa <laughs> sai ka faɗa in kuma ba ka so a ji to ba gaskiya ba matar ka ce da za a bar gugubi Allah ya samu dace wa amma rajul alladhi ataita alayhi wa amma rajul alladhi ataita alayhi yasbahu fi an-nar yace amma wannan mutumi da kazo ka same shi yana ta iyo yana ta ninkaya a cikin kogi ko wa yulqamu al-hijarata ana tusa mishi duwatsu a bakinsa ba dama duk lokacin da ya zo sai bude bakin sai cusa mai dutse ba yace to wannan mutumin da ka riske shi yasbu finna eh, yana iyo a cikin ruwa wa yulqamu hijara ana cusa mai dutse a cikin baki fa innahu akilur riba shi kuma maciyar riba ne ita kuma riba idan aka kawo duk abin da muka faɗa a bayan nan aka zo aka haɗa ta a jikin riba to su kuma kamar wasa ake yi riba na'am Allah ya tsare kamar hadisin da muka ambata a baya annabi yake cewa idza zahara zina war riba fi qaryatin kad ahallu bi anfusihim azab Allah so da yawa malamai sun tattauna mun karanta a cikin wannan littafin lokacin da muke karanta shi a can majalisi sai da malamai suka tattauna game da matsalar riba da zina hadisi ne ingantacce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa dirhami daya dirhami daya da mutum zai ci na riba annabi yace ba daidai yake ma'ana dirhami daya na riba annabi ya ce laifinsa da mutum zai fara a wajen Allah ya fi nishi sauki a ce zina ya yi sau talatin da shida kasan ai bala'i annabi ya ce riba tana da babi babi matakalai guda saba'in da biyu na sharri sai ya ce karamin na kasan kasan kasan annabi ya ce kwatankwacin mutum ya kwanta da uwarsa ne kaga kuma mutum ya kwanta da uwarsa ai yayi yayi to riba tana da mugun muni sannan tana da haɗari a cikin al'umma allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakabbathu ash-shaytanu min al-mas Allah ya ce waɗanda ke cin riba da za su tashi ranar alkiyama a filin alkiyama face tashi irin na waɗanda jinnu ya shafe shi ba ganin yadda mutum yake in jinnu ya buge shi yadda yake dawa Allah ya ce yadda ka ga wadda jinnu ya shafe shi ya buge shi yake faduwa yadda ka ga mai ciwon farfadiya yake haka mace yadda ke tashi malam muhammadu arifi yana ba da labarin wani janaza da suka yi yake yana gida sai 'ya'yan mutumin sai suka bugo mishi waya sai suka ce mishi malam don allah ka yi kokari ka taimake mu kabe mahaifinmu ne ya rasu ita sai tashi sai da ya je sai ga mahaifin a irin halin da ya gan shi shi ne sai kira uwar yara ya ce mata ke tsakaninki da allah don allah mai kika sani game da mijinki ya ce domin mutuwa mu dai mun ga mutuwa iri iri lokacin da mutumin nan ya tashi zai mutu sai ya ja jiki yana kwance ne sai an ɗaga sai an kwanta ba amma da ajalin ya zo sai ya ja jiki ya yi ta ja ya yi ta ja ita matar tana cikin gida ba ta sani ba yara kuma ba sa cikin gida sai ya ta ja sai da ya tafi bayan gida ya je ya samu najasar da take cikin bayan gidan ya ɗiba ya ci ya mulke jikinsa da shi tukuna sai mutu a cikin wannan najasar da ta zo ba ta ga gida ba ta bi baya sai ta je ta same shi a kwanci a cikin najasa ya ci to sai aka samu harka yake na riba amma babu wanda ya sani banda iyalinsa da sauran 'ya'ya tun da yana tsakanin musulmai yana kokari ya koma ta ce gaskiya ga irin abubuwan da ya sasa a gaba wadda kuma an yi an yi da shi akan haka abu ya gagara ɗaya daga cikin illarsa kamar cin dukiyar maraya ne haifar da cututtuka masu haɗari wa mutum ai ya ishe riba ya ishe riba bala'i fa in lam taf'alu fa'adalu bi harbin min Allah wa rasulihi Allah ce idan ba za ku daina riba ba to ku shelanta ku samu yaqini Allah ya ce akwai yaki tsakanin ku da Allah kuma Allah ya alƙawarta ya muhaƙun riba wa yurgin sadaka albarkar da Allah ya sadakar da ita ko dai a lalata dukiyar ta yadda mai dukiyar ba zai amfana ba ko kuma a sa fitina a cikin dukiyar ta yadda duk wanda ya taba ta ya taba bala'i gwanda ka taba garwashin wuta da ka yi amfani da wannan dukiyar haka kuma za ka yi ta haifar da wannan fitinar kafin kuma a je a game da waɗannan masifu masu nuni Allah ya tsare mu daga riba kafin ita illar riba ɗaya daga ciki shi Allah ya shar'anta bashi ne a tsakanin mu saboda tausayi da jin kai daga cikin dalili da ya sa aka shar'anta mana cin bashi shine idan na shiga hali na kakani kayi abubuwa sun gagara yiwuwa to sai in zo in tambaye ka bashi a matsayinka na ɗan uwana musulmi sai ka bani bashi idan na warware matsaloli na. sai na biya ka ka sai mata ko ba kai sai mata ba ka ka sai mata. to shi yin riba matsiyaci lokacin da ka shiga matsalar shi kuma a lokacin kasuwar ka take ci ai mun gane ko saboda kai an shar'anta ne in kana cikin kunci a taimake ka ka fita a wannan kuncin to shi kuma lokacin da ka shiga kuncin a lokacin kasuwar za ta ci to da kai kuma sanadiyar cin bashin shi kuma sanadiyar kasuwancin su kenan kaga ya askasa ma'ana ya sa manufar shari'a upside down kenan ko shi Allah ya karanta don a ji tausayinka to shi kuma sanadiyar shigan ka matsalar nan ne kasuwarsa ta kuma dole Allah ya tsare shi tun da shi cutar da bayin Allah shi ne damuwarsa to haka ake azabtar da maciyar riba haka ake azabtar da maciyar riba wa amma rajul wa amma rajul alkaribul mir'a yace amma mutumin da yake da wannan munin ganin allazi inda nar wanda ke wajen wannan wutar ya hustuha wa yas'a ha, wanda ke tarura ta yana kiza ta yana kai kawo a jikinta fa innahu malik khazin jahannam shine malik mai gadin wuta ba a sai masu gadin wuta ba to maliku shine shugaba na mala'ikun da suke gadin wuta Allah ya ba da labarin sa a Qur'ani wa nadaw ya maliku li alaina rabbu qala innakum makisun to Allah sai ya yi shi ya halicce shi a sifa mai muni wadda ganin ma azaba a haka ake yi ko ko wani bakin sel ne ko wani abu sai a je a saka wani mai kashin baki eh wani dai abun tsoro tsoro haka da sauransu yadda za a razana ka tukunna to haka ne saboda sai aka saka wanda shi ganin sama ganin sama bala'i ne a wajen dan wuta amin wa amma rajul tawil amma shi wannan mutum mai tsayi alladhi fi rawda wadda yake cikin wannan dausayin fa innahu ibrahim alaihi salatu wassalam khalilullah wa takaba allah ibrahima khalila to annabi ibrahim ke alaihi salatu wassalam millata abikum ibrahim da kijo eh Allah ya inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen Allah ya jagora ne shugaba ne mai dogewa akan da'a ma Allah baya daga cikin masu shirka da Allah Annabi Ibrahim wa ammal wildan alladhina hawlahu amma waɗannan yara kuma da suke kewaye da Annabi Ibrahim fa kullu mauludin mata al-fitra kowane ɗa da ya mutu akan fitira ta musulunci wa fi riwayatul barkani a riwayar al-imam barkani wuli da alal fitira duk ɗan da aka haife shi akan fitira bai balaga ba sai ya mutu ba dama kowane ɗa ana aiwatar ne akan fitira ta musulunci ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake kullu mauludin yuladu alal fitira kowane abin haihuwa kowane ɗa ana haihuwarsa ne akan fidira ta musulunci saboda ka koda a jikin kafira ce kaga ciki ɗan da ke cikin musulmi ne kuma da a haife shi ne akan musulunci annabi ya ce illa anna abawahu yuhawidanihi aw yunasiranihi aw yumajisanihi sai dai uwarsa da ubansa su majusantar da shi ko su nasarantar da shi ko kuma su yahudantar da shi to duk yaron da ya mutu yana ƙarami, to ya mutu a kan sikira to yana daga cikin waɗannan yara da annabi ibrahim alaihi salatu wa wasallam yake kula da su kafin ranar alkiyama a mika su ga iyayensu waɗanda kuma iyayensu ba su dace ba a sa su a cikin rahamar Allah wata riwaya ta nuna suna daga cikin wadda za su yi hidima na wajen mukalladun استاذ فقال بعض المسلمين وان صدق تشكين مسلمين صحابي وني دغ تشكين صحابي كيف يا رسول الله يا من زن الله واولاد المشركين هل ايه ام مشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل بيت واولاد المشركين هل ايه ام مشركين تنسوا ba su balaga ba saboda sun mutu ne akan fitira saboda ka haddasu a wannan waje din to suna daga cikin yaran da za su ceci iyayensu su musulman kenan ko ko kuma waɗanda iyayensu mushrikai ne amma sun musulunta sun yi imani to suna daga cikin wanda za su yi ceto ranar alkiyama baka ji in yaro karami mutu ya ce alfa ne ceto bane annabi ne ya faɗa yace babu wani mutum da 'ya'yansa biyu zuwa sama da su rasu wadda ba su balaga ba face sun zan sutura kariya daga wuta gare shi ranar albiya sun zan maceta a gare shi to wani malam ta wannan hanyar za a buɗe shi ta san rahmar Allah wallahi idan ka kalli jin kai na Allah ka dubi dai mutuwar nan ka dubi aikin mutane to Allah sai ya buɗe hanyar shiga aljannan masu yawa da yawa wani in aka ce wannan hanyar nan ita ce sabon ba zai sha ba ba zai sha ba annabi ya ce to idan mutum gobara ya tashi wuta ya tashi ya kashe shi annabi ya ce shahada ya fada ruwa ya mutu shahada annabi ya ce mace a wajen naƙuda ta haihu shahada annabi ya yi ta lillita kada annan nan da. to haka yara annabi ya ce ranar alkiyama wai waɗannan yara za a ce ku wuce ku shiga aljanna su ce a'a sai mun ga babanmu da mamanmu <laughs> to ta ga ai ai za ka ga ta wajen eh, ka ga yaron kana tuwa sai ya ga babansa ai za ka dinga dan wani mimmi ka wuya <laughs> haka annabi yace a sai ku wuce ku shiga su sai Allah mu a nuna mana babanmu da mamanmu sai Allah ya ce to ku je ku kama hannayen babanku da mamanku ku tafi aljanna goro ya dubi ne eh a malam ai wannan ka danyi auren nan ko za ka samu wacce za su rike hannun ka eh daga cikin magabata akwai wani wanda ya taɓa ɗaukar dogon lokaci bai yi aure ba ka san da ka samu ko karatu mutum ya sa a gaba haka zai yi ta yi in ƙur'ani ne a yi ta tusa ƙur'ani a a rubuta ƙur'ani a a yi dai ta irin waɗannan abubuwan yanzu ustazin yanzu ne kafin mutum ya iru goma wa ya fara neman aure to sai yake aure har aka zo ana tun shi eh Allah gafar ta mana aure ne ka zan zan zan kaza kaza kaza sannan sai kwanta bacci sai mafarki an yi tashin alkiyama alkiyama ta tsaya an shiga rukujin alkiyama mafarkin alkiyama ga wanda ya karanta alkiyama ta fi abin tsoro don duk abin da ka karanta shi za ka dinga ganin yana faruwa a wani wanda ya karanta ma ya ruwansa wani dan guje guje da zai taba gani a gari ma ba sai dauka ne tashin alkiyama ba to alkiyama ta tsaya ya yi ta mafarkin ga jama'a nan ana ta kada jama'a yace to a mafarkin sai ya ga mutane a cikin kishin ruwa mai tsanani shi ma kuma kishin ruwan ya kama shi iya hankali ya tashi ɗan gigita ce can sai ya hango waɗansu yara ƙanana suna zuwa da manyan kwantainar na ruwa a hannunsu manyan randuna na ruwa amma yace abin da ya ba shi mamaki sai ya ga sun ɗiba sai wannan ya ba mu wannan sai a wuce wannan sai a ba ma wancan sai a tsallake wancan sai a ba ma wancan yace yana ta kallo yaran nan suna karbar ruwa a tsallake waɗansu a ba ma waɗansu yace to Allah ya sani dai in sun zo su bani suna zuwa gunshi sai suka ba na kusa da shi sai suka tsallake shi sai suka bayar yace musu dan Allah ku taimake da ruwa na sha suka ce malam mu muna ba wa iyayen mu ne sai ya farka yana farkawa sai ya tashi na zawi juni zawi juni amini aure amini aure amini aure jama'a suka zo malam yaya yace zawi juni amini aure kaga Allah ya taimake shi ba kiyaman gaskiyan bane inda na gaskiya gaskiya ne ai da da ta miki sai farka yake aure aure yake ga mafarkin da a mun auren ko Allah zai sa in samu ko da biyu ne ko mutuwa suka yi wata illa kai labari to balle kuma ko ba da suwa suka yi ba kula da waɗannan yara ba karamin alkhairi ba annabi ya ce duk wanda ya aiki ƴaƴa mata biyu zuwa sama yi tarbiyyar su ya rike su ya aurar da su za su zama mai sutura daga wuta ranar alkiyama to kaga yanzu sassu sai ka tafi gida kana zauwi juni zauwi juni wa amma alqaumul ladina kanu shatrun minhum hasan wa shatrun qabi yace amma waɗanda haka ne ko waɗanda muka samu wa amma alladhina kanu shatrun minhum hasan amma waɗanda waɗannan mutanen da suka kasance rabin su kyakkyawa wa shakrun kabir rabi mummuna ba mun karanta waɗansu ba da aka ji aka same su a cikin wannan alkarya ɗin ɗagin jikinsu rabi mafi kyan abin gani ɗagin jikinsu rabi mafi munin abin gani ba ƙarshe aka ce musu zai su fada wani ruwa ba sai ce to waɗannan mutanen innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akhara su sune mutanen da suka haɗa kyakkyawan aiki da mummunan aiki an yi barna an yi alkhairi to ka'ida ta Allah idan dai alkhairin mutum ya yi rinjaye to Allah kan shafe mishi ai ko ƴan la'arafi a su ne wadda aka yi balan tsakanin mummuna da kyakkyawa ba ai karshe Allah kan ce su ma su zai shiga aljanna to fa innahum qaumun khalaqu amalan salihan wa akhara sayyi'an wani bangare na aikin su mummuna jawaza Allahu anhum to Allah sai musu afuwa baki daya cikin rahamarsa sai ke su shiga aljanna to shine aka ce ai su fada wannan ruwan ko da suka fada suka fito ba shi kenan kuma sai suka dawo tsangararan ba to ma'ana wannan zunubansu duka Allah ya yafe musu an wanke shi yanzu abin da ya saura kawai rahama dama tun da jannatu adinin ne ko saboda ka sai a zaunar da su to Allah ya samu dace wannan shine karshen wannan fasali sai kuma wani sati idan Allah ya kai mutum zai shiga sabon fasali Allah ya albarkace mu Allah ya samu dace da dukkan alkhairansa na na subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk na alaikum na ana cewa za a ba kuma malam idan dai akwai riba a ciki babu wani abun da zai iya halatta shi in dai akwai riba a ciki mutum ya nemi abun da zai yi mai albarka domin wa ma a sai min riban liyar buwa fi na nas fala yarbu inda Allah karshe ko ka karɓa maka yi asara fala yarbu inda Allah Allah ce dukkan haɓaka ba a wajen Allah a can kuma yace haƙun lafin riba saboda kan nan duk kankantar idan inda ka noma iya girman ƙwaryar cikin masallacin nan ne Allah zai mishi albarka matukar ka tsare dokokin Allah idan kuma ya kai duk faɗin anguwan nan matukar babu albarka ba za ka amfani shi ba Allah ya samu dace na ba da masaniya a kai ka'ida idan waɗansu suna hulɗa ta riba ko abin da ake fassara shi riba kafin mai fatawa ya yi fatawa sosai ya zauna da su sun mishi bayani ka fahimci magana babu dama a ce wani yana wata hulɗa kai ka san yaya yake hulɗar ba a mishi hukunci da abin da yake saboda ka sai an zauna da su sun yi bayani ta ce musa to ai wannan tsarin bashin ai riba ne idan kuma ba riba bane in akwai wani implication su warware implication da yake cikin abin da suke shi kenan amma dai ba za a yi rajimin rajimin ba ma'ana a kalli abin da nesa a yi mai hukunci to ga yanzu yana bukata su kan su yi bayani me suke yi ko me dalilin wannan ƙari ko ragi da yake cikin bashin sai su yi bayani idan kiliya abu ne wanda musulunci bai hana ba shi kenan idan musulunci ya hana sai a dubi yanayi wannan yanayin zai iya yiwuwa a yi rayuwa babu shi eh kawai sai kama ku idan rayuwa ba zai yiwu ba dole sai da shi saboda ba wata mafita sai a yi shi a babi na barura a musulunci والسلام عليكم Thank dạ, you. Dạ, dạ.